والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله da saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da sha bakwai ga watan ramadan a wannan shekara ta da ɗari hudu da ashirin da uku bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 21 ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 209 ce cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau kuma za mu tashi farkon aya ta 210 mai Allah ta'ala ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغم في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب وبنجدتي هل ينظرون shin akwai abin da mutane suke jira ne illa an ya'tiyahumullah face ubangiji ta'ala ya zo musu fi zulalin min al-ghamami wato a cikin wani irin girgije a wato ko kuma cikin waɗansu irin inuwoyi min al-ghamami na girgije wal mala'ika sannan kuma mala'iku ma su zo musu wato a ranar tashin kiyama mutane babu abin da suke jira face zuwan ranar tashin kiyama sawa'un sun shirya mata ko ba su shirya mata ba inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha lalle tashin kiyama abu ne da zai zo babu makawa game da haka a wannan rana ubangiji ta'ala zai zo kamar yadda ya bada labari haka mala'iku ma za su zo kamar yadda ya bada labari ubangiji ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa yawma tashaqqaqu shakka samau bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi zulalin min al-ghamami wal mala'ikati wa a lokacin an anzartar da al'amari matukar sama ta kece an ga wani irin girgije ko mala'iku sun sauka ubangiji ta'ala kuma zai zo zuwa da ya dace da shi dole mu imani da zuwansa amma ba za mu iya yin bayanin kaifiyar zuwansa ba a yaya zai zo zuwa irin naka ko irin nashi ko irin nasu a'a zuwa da shi kadai ya san yanayin zuwa amma tun da ya bada labari dole a yi imani ina fata an fahimta wannan tana ɗaya daga cikin ayoyi da suke tabbatar da sifofi na ubangiji ala. wannan sifa ce sifa kuma ta fi'il ba sifa ta zati ba da akwai sifatu zat akwai sifatu fi'il sifatu zat kamar ji kamar gani kamar ilimi duk sifofi ne na zatin ubangiji ala. amma sifa ta fi'ili wato sifa ta aikinsa subhanahu wa ta'ala kamar saukarsa lokacin da ɗaya gusa uku na dare ya rage a kowane dare kamar yadda hadisi ya bayar da haka ya bada labarin haka kamar zuwansa a ranar tashin kiyama kamar yadda wannan aya ta yi bayani ina fata an fahimta dole mu gaskata zai zo amma idan wani tambaye mu yaya wani irin zuwa ne a yaya zai zo sai mu ce tambayar ka cewa yaya zai zo ko wani irin zuwa ne ba mu da amsar ta shi kadai bai wa kansa sanin yaya zai zo amma tun da ya bada labari dole a gaskata ina fatan kuna fahimta hadisi ya tabbata wanda imamu tabarani ya ruwaito cikin mu'jam al-kabir nashi haka imamu imamu abdullahi dan gidan imamu ahmad bin hanbal a cikin littafin sa mai suna as-sunna an ruwaito hadisin wato ainihin daga abdullahi dan mas'ud Allah shi kare da gare shi abdullahi dan mas'ud daga manzon Allah manzon Allah ya ce yajmu Allahu al-awwalina wal akhirina limiqati yawmin ma'lum ubangiji ta'ala zai tara mutanen farko da na ƙarshe a wani lokaci wani wa'adi na wani yini sananne kiyaman mutane za su tsaya a tsaye cik na sanatan gwargwadon kirgin shekara arba'in na duniya mutane suna tsaye yau mai kumun nasu da rabbil alamin ke lalle ranar tsaye wace wata shakhisatan absaruhum ila sama sun daga idanunsu suna kallon sama yantaziruna faslal qada suna jiran a zartar da al'amari a ƙara hukunci kowa ya san matsayinsa qala ce, wa yanzilu Allah azza wa jalla fi zulalin min al-ghamami min al-arshi ila al-kursi ubangiji ta'ala zai sauka bayan waɗansu irin inuwoyi na girgije daga al-arshi zuwa ga wurin da ake kira al-kursi al-kursi halitta ne cikin halittun Allah yana sama girmansa ya fi girman sammai da ƙasa gaba ɗaya wasi'a kursiyuhu samawati wal ard a sama da kursiyu kuma wato sai wani irin ruwa me yake rike da ruwan babu wanda ya sani a sama da wannan ruwan sai al'arshin ubangiji shi ne aya ta ce wa kana arshuhu alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wato da tartibin kenan ubangiji ta Allah kuma yana saman duka dan shi ya fi karfin wani bangare na halittar sai kewaye shi kamar yadda ya fi karfin wani bangare na halittarsa ya yi masa rufi don haka baya cikin mutane baya haɗe da mutane baya haɗe da halittarsa yana saman saman halittarsa gaba ina ba da fahimta domin kasancewarsa al'aliyu abin da yake nuna wa kenan domin ya shafi uluwu sha'ani ya shafi uluwu zati ya shafi uluwu qadri fi qulubi ibadihi mu'minin uluwi sha'ani lallai sha'aninsa ya bunkasa ya girmama ulul kadari matsayinsa ya bunkasa a cikin zukatan wanda suka yi imani da shi sannan ulul zati kuma ya ɗaukaka da sa a sama da halittunsa duk halittu suna kafa da shi ina fata waɗansu abin da ke ɗaure musu kai da an yi maganan al'ars ya daidaita akan al'ars sai su ɗauka irin daidaituwar malam sa'idu akan kujera ko daidaituwa ta akan kujera wannan daidaituwa ce wadda take taktadil masa. gangan jiki na ya taba kujerar amma daidaituwar ubangiji ta ala akan al'arshi ba irin wannan bace ba ya yaya take bamu sani ba shi kadai bai kansa sani ba bincike a kai ina fata an fahimta da haka da aka tambaye imamu malik ibn anas imamu darul hijra kaifa stawa yace al-istiwa'u ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib was su'alu anhu bid'ah daidaitan Allah kan larabci ce sananne ne kowane mai jin yare idan aka ce al-istiwa ya san me ake nufi a larabci yaya ya daidaita ce wannan babu wanda ya sani a duniya shi kadai biyo kansa sani imani da cewa ya daidaita ce ya zama wajibi ina fata an fahimta tambaya wani ya zo ya tambaya yaya aka yi daidaita yace wannan tambayar bid'a ce aka yi malik da faɗa amma yanzu gobe sai wani ya ce Ja'far ya faɗa ko ba ka ba ni ko na ce imam malik ya faɗa ba sai abin cika ba a wani littafi ya faɗa kaga sai a kare ta amma tabbas imam malik ya faɗa tabbas ummu salama matar manzon Allah ta faɗa tabbas wato rabi'atu ra'i rabi'atu bin abi abdurrahman ar-ra'i wanda yake malami ne da imam malik shi ma ya faɗa dukkan dukkan bayanan su dukkan ba sai nan gurin mun sha karantawa mu jawo mu ce a littafi kaza a littafi kaza a littafi kaza amma idan an tashi ba a cewa wannan mai littafin ƙarya yake ko kai da ka karanta littafin kuskure kai sai da a ce Ja'far ya faɗa kuma ƙarya yake haka ne ko ba ka wani ثم mu مناد sai mai kira ya yi kira ayyuhan nasu ya ku mutane alam tardau min rabbikum shin buku yadda da abinda ubangijinku ya zartar wato imam ne ya ci gaba da ambatan hadisin da tsawon dan hadisi ne mai tsawo amma inda ya shafe mu inda yake da alaka da ayar daidai inda muka kawo ina fata an fahimta al-imam ibn kasir ya kawo wannan tafsiri ya kawo wannan hadisi a cikin tafsirin sa imam ibn murdawaihi ya kawo wannan hadisi a cikin tafsirin sa daidai fassarar wannan aya hal yanzuruna illa an yatihum Allah fi dhulalin min al-ghamam wal malaika wa qudi al-amr wa ila Allah turja al-umur yazuwa ga Allah ne ake mayar da al'amura gaba daya sal bani isra'ila ka tambayi banu isra'ilawa mana kam atainahum min ayatin bayyana nawa nawa muka ba su na ayoyi bayyanannu ai mun ba su ayoyi waɗanda ya kamata su gaskata manzan da ya zo musu da wannan ayoyi amma ba su gaskata shi ba wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma asko dukkan wanda ya musanya wato ainihin ni'imar ubangiji bayan ni'ima din ta zo masa abinda ake nufi da ni'ima anan gurin annabta da Allah ya turo wani annabi da ita a madadin mutum yi imani da ita sai yayi musayar haka shine ya karyata fa inna Allah shadidul iqab lalle ubangiji ta'ala mai tsananin ukuba ne ga waɗanda suka karyata ko suka kafircewa abin da ya turo kowane irin annabi da shi na ni'ima ko abin da ya turo kowane irin annabi da shi na mu'jiza shine wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atu fa inna Allah shadidul iqab ka karanta ayata gaba زين للذين كفروا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب duniya. An ƙawata wa الدنيا rayuwar duniya. وكافري رأيوا الدنيا تسكي غنم سامنتا شيني nasarar ɗan سنهدا ya zai ya ci ya zai ya sha ya zai ya sami abin hawa ya zai ya more ya zai ya shakata shine abin da aka ƙawata masu ba sa tunanin lahira wa yaskaruna min allazina amanu har ma suna yin izgili suna shakiyanci ga waɗanda suka yi imani idan ka yi riko da addini sai su maka dariya su yi maka gwalo su yi maka shakiyanci shine yaskaruna min allazina amanu wallazina taqaw waɗanda ko suka yi takawa suka tsare dokokin Allah yi nayi bari na bari fawqahum to sune a saman kafirai din yawmal qiyama a ranar tashin kiyama an gane ku kamar yadda Allah ce fal yawmal ladina amanu min al kuffar yasqun ala al ara'iki yanzurun to a yau fa waɗanda suka yi imani su ma za su rinka yi wa kafirai dariya ala al ara'iki suna kan gadajen su na kasaita na ni'ima cikin aljanna yanzuruna suna kallon juna ko kuma suna kallon kafirai ga cikin cikin kaskanci su ma suna musu dariya su ma suna ramawa shine wallazina taqaw fawqahum yawm al-qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab ubangiji ta'ala yana arzika duk wanda ya ga dama bighairi hisabin ba tare da lissafi ba ko ba tare da hisabi ba sai Allah ta كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي مؤمنين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وبنجي تعالى كان الناس ummatan wahida, mutane da can sun kasance ummatan wahida al'umma guda ɗaya fa ba'atha Allahu an na mubashirin sai ubangiji ta'ala ya turo da annabawa mubashirina suna masu bishara da gidan aljanna ga wanda ya yi imani ya yi aiki na gari wa munzirin kuma suna masu gargadi da jan kunne da gidan wuta ga dukkan mutumin da ya kafirce ma Allah ko ya saba wa dokokinsa wa anzala ma'ahumul kitaba ubangiji ta'ala ya saukar da littattafai tare da su bil haqqi da gaskiya li yahkuma bainan nas fi makhtalafu fi don kowane annabi yayi hukunci tsakanin mutane ko kuma domin shi Allah din yayi hukunci tsakanin mutane fi makhtalafu fihi cikin abin da suka yi na sabani Abdullahi dan Abbas Allah shi kare da a gare shi yace mutane sun kasance tsakanin zuwan annabi Adam duniya da kuma turo annabi Nuh tsawon karni dai dai wato ainihin har goma shekara dubu cir ana kan tauhidi babu shirka babu kafirci shine ma'anar kanan nasu ummatan wahida sun kasance al'umma daya addini daya abin bauta daya shine Allah subhanahu wataala daga lokacin da aka samu tangarda shine mutanen da Allah ya turo annabi Nuhu a cikin su fahtalafu sai suka yi sabani fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin sai Allah ya turo da annabawa suna masu bishara suna masu gargadi ma'ana idan ka karanta kanan nasu ummatan wahida zaka kaddara kalmar fahtalafu sannan fa ba'atha Allahu nabiyina domin haduwar kan mutane ba shi ne sababin turo annabawa ba a'a rabuwar su sai ta sa aka turo annabawa ina fata an fahimta dan haka ibnu abi hatim ya ruwaito magana daga ubayy bin ka'ab wajen fassara wannan aya kana nasu ummatan wahida ubayy bin ka'ab yace kanu ummatan wahida haythu aradu ala adam ko uridu ala adam fa fatarahum Allah yawma idhin ala al-islam wa aqarru lahu mutane sun kasance akan akida daya addini daya lokacin da aka bujiro da su suna matsayin kamar kwayar zarra a gadan bayan annabi adam ubangiji ta'ala ya ɗabi'antar da su ya ɗora su akan haske na fitra akan musulunci yace da su alastu bi rabbikum qalu bala shahidana an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an haza ghafilin duk duniya kowa ce lalle kai ne ubangijin mu abin bauta shine ubangiji da kabe ce wa qarru lahu bil ubudiyya suka tabbatarwa da Allah cancantar abota ta masa shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba wa kanu ummatan wahidatan mutane sun zama tsaya muslimi da kulluhum musulmai ne gaba ɗayan su sun makhtalafu min ba'di adam bayan shuɗe annabi adam mutane suka yi safani sai ce wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqqi ai anzala alkitaba inda al-ikhtilaf ubangiji ta'ala ya saukar da littafi ne bayan an samu sabani ba kafin a samu sabani ba ma'ana kaga wannan fassara ce ta ubayy bin ka'ab wanda dalibi ne a makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ne ina fata an fahimta dan saboda haka yana cikin ma zaratan hafizan qur'ani guda hudu da manzo Allah ya ce fuzul qur'ani min arba salim maula abu husayn abdullah bin mas'ud muaz bin jabal ubay bin ka'ab zaratan hafizan qur'ani hadisin bukhari da manzo Allah ce in za ku koyi qur'ani ku koya a wurin waɗannan mutanen guda ga yadda ya fasaha wannan sai wayar mana da kai cewa ashe idan har mutane sun samu sabani menene abin da zai gusar da sabanin da ke tsakanin su saukakken littafin da Allah ya sauka a zamanin su in lokacin annabi Musa ne maganin sabani a mayar da al'amari zuwa ga taura in lokacin annabi Dawud ne maganin sabani a mayar zuwa ga zabura in lokacin annabi Isa ne a mayar zuwa ga linjila idan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa ne a mayar zuwa ga alkitabu was sunna fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila idan kun yi sabani cikin wani al'amari kuma mayar da shi zuwa ga Allah kuma mayar da shi zuwa ga manzon Allah mayarwa zuwa ga Allah littafinsa mayarwa zuwa ga manzon Allah hadisansa ingatattu waɗannan su suke warware sabani a tsakanin mutane su suke gusar da dukkan wani abu da ke kawo al'umma ta samu baraka a tsakaninta in kaga mutane kansu bai haɗu ba to sun ki su koma kan alkitabu was sunna ne amma in sun koma kan alkitabu was sunna alal haqiqati la alal majaz to lalle kansu zai haɗu babu yadda za a samu tsakani ina ba an fahimta wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi ubangiji ta'ala ya saukar da littattafai na ce alkitab littattafai saboda al dinnan jinsiyya ce tastaghriqu jami' al-kutub al-munazzalati min as-sama ya shafi dukkan littattafai da Allah ya saukar daga sama kowane annabi Allah ya turo masa da littafi don Allah ya hukunci tsakanin mutane dangane da abin da suka yi sai Allah ce wa makhtalafa fihi illa allazina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghayan bainahum mutane ba su yi sabani ba a cikin littafi sai bayan abin da aka zo musu da shi na hujjoji baghayan bainahum dan zalunci a tsakaninsu ma'ana yahudu da suka saba nasara da suka saba sun yi safanin ne bayan zuwan hujja amma kafin zuwan hujja kansu a haɗu suna jiran hujjar ta shine Allah ta lam yakun allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina wato busu ba kansu ya haɗu, fata suke ina ma a turo annabin karshen zamani wanda za a baiwa mafificin littafi dan mu haɗa kai mu da shi mai yaƙi waɗanda suke bautar gumaka amma lokacin da annabin ya zo kuma ya zanto bai fito a cikin kabilar su ba sai suka yi adawa ina fata an fahimta فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه sai ubangiji ala ya shirye da waɗanda suka yi imani lima ikhtalafu fihi min alhaq zuwa ga abinda mutane suka yi safani cikin sa na gaskiya bi iznihi da iznin sa ya shirye da mummunai waɗanda ko suka yi ta sabani suka ke da aka kyale su kan sabani hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abu huraira manzo Allah sai nahnu al-akhiruna al-awwaluna yawm al-qiyamah nahnul akhiruna mu ne na karshen zuwa a kirgen al'umma dan mu ne na karshe bayan mu ba wata al'umma da za a turo ba wata al'umma sabuwa al-awwaluna yawmal qiyamah amma a ranar tashin kiyama mu ne na farko nahnu awwalan awwalun nas dukulan nahnu awwalun nas dukulan lil jannata mu ne farkon waɗanda su shiga aljanna a ranar tashin kiyama bai da annahum utul kitaba min qablina tare da cewa an ba su littafi kafin mu wa utina alkitaba min ba'dihim an ba mu littafi bayan su sun wuce fa hadana Allah li maftalafu fihi min al bi izni sai Allah ya shiryar da mu zuwa ga abinda suka yi safani na gaskiya suka yi safani suka kibi mu sai Allah ya shiryar da mu zuwa ga wannan abin sai muka bi bi iznihi da iznin sa fa hadha al-yawm alladhi hadana Allah lahu manzo Allah ya faɗi wannan hadisi ya dace ranar juma'a ne sai ce wannan yana cikin ranar da ubangiji ya shirye da mu zuwa gare shi wannan su lana tabi'un wato mutane za su yi mana biyayya ne a cikin sa gadan lil yahud wa ba'da gadin lin nasara yace gobe asabar ta yahudu ce jibi lahadi ta kirista yace amma mu wannan ita ce ranar wadda Allah ya shirye da mu wadda su aka shirye da su ba su shirye zuwa gare ta ina fata an fahimta فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ubangiji ta'ala yana shirye da wanda ya so ya zuwa ga tafarki wanda madaidaci ya ubangiji ka shirye da mu zuwa ga tafarki madaidaici dan haka duk lokacin da al'umma ta samu sabani abinda zai kore sabanin ta shine littafin da Allah ya saukar maganganun annabin wannan al'umma shine zai warware sabani tsakanin ta tunda annabi ya ba da labarin al'umma za su rarrabu kuma annabtarsa ta tabbata dan gashi al'umma sun rarrabu domin da yace al'umma su za ta rarrabu har kashi 73 duk gaba ɗaya yan wuta ne sai kashi ɗaya na yan aljanna tabbatuwar annabtar shine sai a ga gashi al'ummar ta rarrabu domin mutum da zai iya karaita wanda hadisin ne yan al'ummar kanta a haɗe ke wata rabuwa amma ta rabu har sama da saba'in da uku ɗin ma ma'ana saba'in da uku manya-manyan kaso kenan amma karkashin kowane kashi kuma akwai rabe-rabe na cikin gida saboda ka'idar da muka karanta a baya ta fa'inta wallahu fa inna ma hum fi shika in mutane sun saba wa nassin da aka turo musu to akan kan su kuma kansu ba zai haɗu ba sai sun saba tsakanin su ina fata an fahimta to kaga in har al'umma tana son ta koma zuwa ga abinda wato zai zama mata maganin sabani sai ta koma zuwa ga littafi ta koma zuwa ga maganganun manzalar Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da aka tambaye manzon Allah dangane da rarrabuwar da yadda za a karkasu sai ce gaba ɗaya yan wuta ne in ba kashi ɗaya ba kashi ɗaya ɗin da zai rayu aka ce su wani ne ce ma kana ala misli ma ana alaihi yawma a ashabi wanda yake kan irin abin da nake kai yau ni da sahabbai na a ranar da annabi yayi wannan maganar yace wanda ya kasance akan abin da nake yau ni da sahabbai na akwai wani tafarki ba na annabin ba akwai wata hanya ba ta annabin ba akwai wata ɗarika ba ta annabin ba akwai wata shiriya ba ta annabin ba yace wanda yake akan kwatankwacin abin da nake yau nake kan shi yau ni da Shi shine kadai mutumin da zai tsira to kaga bai kamata mu ga son zuciya ba kar mu bata kan mu lokaci duk wani abin bi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kuma shi sai sai manzon Allah ya koya mana wato duk yadda muka so shiriya sai kuma muna roƙon Allah ya arzuta musu riya ya mana gamdakatar kar mu dogara da dabara mu kowa mu da abun ba dabara bane ba wayo bane ba za ga wani ya fi ka ilimi ya fi ka shekaru ya fi ka sanin ya kamata amma yana na akan fata yana na akan shirka ko yana na akan bid'a ga wani mai karancin ilimi mai karancin shekaru mai karancin sanin ya kamata ubangiji ta Allah ya datar da shi zuwa ga kan sunna ya datar da shi zuwa ga biyayya ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ga wani kokarin sa ya ko jama'a ku zo a ga annabi wani kuma kokarin sa ya yagewa annabi mabiya dan ya karawa kansa mabiya kaga wannan gamdakatar ne na ubangiji shi yasa manzon Allah ya koya mana mu rinka yi a cikin qiyamul layli a sallan dare ɗaya daga cikin addu'iyatul istiftah wanda imamu muslim ya rawaito bazalla na cewa Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil fatir samawati wal ard alim al-ghaibi wa shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi min al-haqqi bi idnik innaka tahdi man tasha'u ila yana cewa ya Allah ya ubangijin Jibril ya ubangijin Mika'il ya ubangijin Israfil ya masanin gaibu da kuma abin da yake sarari kai ne wanda ya wanda ya kagi halittar sama da ƙasa ba tare da ya ga samfuri a wurin wani ba kai da kake yin hukunci a tsakankanin mutane dangane da abin da suka yi sabani don haka ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga gaskiya da izininka dangane da abin da mutane suka yi sabani a cikinsa don kai ne kake shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici kai kake shiryarwa da wanda ka so zuwa ga tafarki madaidaici ma'ana ka anan sai ka sallama ba ka da dabara ba ka da wayo ba ka sani ba ya ubangiji an yi sabani ina roƙonka ka shiryar da ni zuwa ga menene gaskiya cikin abin da mutane suka yi sabani a kai cikin mu waye kewa kansa adalci ya karanta wannan lokacin da zai yi kiyamul lailinsa sunnar manzon Allah da haka ya kamata kowa ya roki wannan ya ubangiji ka shiryar da mu zuwa ga abin da yake shine gaskiya cikin abin da mutane suka yi safani ya ubangiji gaskiyar da muka fahimta ka dawo da mu akanta ya ubangiji idan mun fahimci wani abu ba daidai ba ka nuna mana gaskiya dan mu koma kan daidai ya kamata kowa ya wasan wannan addu'a to amma idan mutum ya dauka cewa a shi abin da yake kai din nan ya rike kenan to kaga dama bai nemi hanyar yadda zai koma kan tafarki shirya ba ثالثا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى حتى يقول الرسول والذين آمنوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن إن نصر الله قريب وبنجي تي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة شن كن يسمان سوى ذاك شقاء الجنة ني ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثال إرن أبن دي شافي وطن دسك شوطي كافينكو يزوى ينزكو مكو با kamar mun tambaya menene ya shafi waɗanda suke kafin mu sai Allah ce masatumul ba'sa tsananin talauci ya shafe su wadarra da cutuka a jikinsu da laulayi da kamajika wa zulzilu an jijjiga su iyakacin jijjigawa hatta ya kular rasulu na amanu ma'a har ka ji manzo da aka turo tare da wanda suka yi imani da shi suna cewa mata nasrullah shin ne nasarar ubangiji za ta sun faɗa haka dan suna a matsayinsu na bil adama suna da bukatar zuwanta cikin gaggawa ga shi ta yi jikiri ba ta amma ba wai dan ta zuwan nasarar ba a'a dan san ta zo da wuri mata nasrullah sai Allah sai ala ku saurara ku ji inna nasrullah qarib lalle nasarar Allah subhanahu wa ta'ala a kusa take ma'ana wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke nuna ubangiji ta'ala zai jarrabu bayan sa ba wai da mun ce mun yi imani ba kenan sai mu samu kanmu cikin kwanciyar hankali da yaduwar arziki da rayuwa mu na gaskiya irin wanda muke so a'a ubangiji ta'ala yana jarrabar mutane dan ya ɗaukaka matsayinsu alif lam mim a hasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al haka ubangiji ta'ala ce shin mutane za su yi tsammani sai a kyale su haka kawai dan sun ce mun yi imani ba tare da an jarrabe su ba lallai mun jarrabe waɗanda suke kafin su haka su ma za mu jarrabe su ubangiji zai bayyana da su wane ne mummune na gari wanda duk yadda jaraba ta zo za su tabbata akan tafarki madaidaici zai kuma bayyana da su wane ne makareta ba mummune na gari ba wanda idan wahala ta yi wahala za su janye su koma baya wannan shine hikimar jarraba da haka ubangiji ala ba zai kyale mutane haka ba waɗanda suka fi kowa matsayi su ne annabawa shi Allah madaukakin sarki ya jarrabe su jarraba irin wadda wani lokaci har sai ma mutum ya kusan ɗaya tsammani hatta idza tai'atar rusulu wa zannu annahum qad kuzibu ko kuzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'an al-qawm hatta idza tai'atar rusul har manzanni kansu sun kusa ɗaya tsammani kila dai Allah bai so ya dauke wannan abin ba ya so mu shahada ne a cikin wannan musibar ba za ta kawo ta zo kenan manzanni da kansu wa zannu annahum qad kuzzibu wato sun samu yaqinin lalle mutanen su sun ta su ko wa zannu annahum kuzibu wa zannu su waɗanda annabawa suka isar musu da saƙo na wahayi da kiransu zuwa ga tauhidi sun yi zaton annahum qad kuzibu cewa annabawa ƙarya suke musu ba gaskiya suka faɗa musu har sai da aka yi wannan matsayin Allah ce ja'ahum nasruna fa nujiya man nasha' sai nasarar mu ta zo sai muka tsamar da wanda muka wanda muka so wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin hakika ba wanda sai kautar da azabar mu kan mutanen da suke daga kan mutanen da suke azzalumai ko kuma kafirai to da haka jarraba ta ubangiji subhanahu wataala wato tana nan tare da bayan sa mummunai wani lokacin ta taba jikinka wani lokacin dukiyarka wani lokacin kuma a cutar da kai ta yadda zaka ji munanan kalmomi ka ji ana zagin addinin ka kamar yadda zamu ta gani a cikin jarida yau wannan ya zagi addini yau wancan ya zagi musulunci kamar yadda muka faɗa bayan kwana biyu kwana biyu da suka wuce baya ko wanda ya zo faɗi bakar magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma alhamdulillah musulmai sun nuna musu fushin an nuna al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu fiha alkhair alkhairi baya gushewa a cikin ta don ga waɗansu sun je sun kone uh, uh, ofishin jaridar a Kaduna Allah saka musu da alkhairi Allah sun kyauta Allah saka musu da alkhairi ba karamin kokari suke ba don wannan zai nuna cewa lallai musulunci fa yana da mutanen da yin an ce kulle za su ce ba a ce su je su tsokano wani ba amma jiya mun karanta fa mani ta da alaikum fa ta do alaihi bi muslima ta da alaikum da haka wallahi waɗannan mutanen aure na sun kyauta Allah saka musu alkhairi kuma ya kamata mu sa su cikin addu'o'in mu na wannan Allah ya yawaita mana irin su وزلزلوا حتى rasul wal ladina amanu ma متى نصر nasrullah har ka ji manzo da wanda suka yi imani da shi suna cewa yaushe nasaran Allah za ta zo Allah zai ce ala ku saurara ku ji inna nasrallahi qarib lalle nasarar Allah subhanahu wa ta'ala a kusa sai Allah يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يسألونك سنة تنبيرك ماذا ينفقون منين أبين ذات سير ندوكيو ينسو ko da yake a nan gurin ba wai tambaya ba ce na abin da za su ciyar tambaya ce na wa za su ciyar Wanene wajibi mu ciyar da shi a cikin dukiyoyinmu Allah sai kul ka ce da su ma an faqatum min khairin duk abin da za ku kashe na dukiya don ciyar da wani to ga wanda za ku fara shi falil walidaini farko mahaifanka guda biyu uwa da uba ko da ba musulmai bane ba wajibin ka ne ka ciyar da su wajibin ka ne ka shayar da su wajibin ka ne ka sama musu wurin zama da za su zauna inda ya dace da yanayin damina in lokacin damina ne ko lokacin sanyi in lokacin sanyi ne ko lokacin zafi in lokacin zafi falil walidaini wal aqrabina sai kuma dangi mafiya kusanci yayye dan ne uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko wanda kuke uwa ɗaya wal ma daga nan gurin kuma sai marayu su ma ya kamata su amfana da wani abu na dukiyarka kana da wadata a garinku ko a unguwarku kuma ya zanto akwai marayu ya kamata su amfana da wani abu na wadatar da Allah ya baka da dukiyar da Allah ya baka kai ma ka tuna cewa mai yiwa za ka mutu ka bar ƴaƴanka ko da kana tsammanin kana da dukiya za su iya talaucewa bayan mutuwarka ai za ka so su ma a yi musu ihsani a kyautata musu وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا mutane su tsoraci Allah su yi takawa su faɗi magana ta mai kyau su yi takawa su mu'amalanci 'ya'yan mutane da ƙawa kuma su faɗi magana mai kyau game da 'ya'yan waɗansu domin su ma in sun bar zurriyarsu kanana waɗanda ba su girma ba ko da bayan mutuwa mutuwarsu ubangiji ala ya kawo wanda zai faɗi magana ta takawa ta mu'amala mai kyau game da 'ya'yansu kuma magana mai kyau game da 'ya'yansu abinda wancan aya take nuna wa kenan dan haka lil walidin wal aqrabina wal yatama wal masakin kuma ku ciyar da miskinai wa ibn sabil da kuma wato matafiyi wanda guzurinsa wato ainihin ya kai to kaga anan gurin sai aka bi abin aka fara da al-aulawiyya al-aula fal-aula mafi kusanci sannan mafi mai bi masa sannan mai bi masa sannan mai bi masa idan duke ka ta kare akan iyaye baka da abin da zaka ba dangi makusanta to shikenan idan ko ka samu abin da zaka ba makusanta ba ka samu abin da zaka bai wa marayu ba shikenan in ka samu abin da zaka bai wa iyaye da dangi makusanta da marayu miskine ne ba su samu ba shikenan ba na ana son kai tartibul aulawiyat wato ka jeranta al'amarin yadda suke wannan sannan wannan sannan wannan hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abu huraira manzo Allah ce khairu sadaqati ma kana an zahari dinan sadaka mafificiya wadda mutum ya ciyar da abin da ya doro akan bukatarsa sai ce wabda abi man ta'ul fara da wanda tilas ne ka ciyar da shi an gane ko wannan hadisin kenan haka ya kawo a dan dunkule duk da ya dan fada da abin ya ce wabda abi man ta'ul amma sai wani hadisin ya zo wanda Imam Ahmad ya ruwaito da Imam Al-Hakim an nisaburi daga Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace tasaddaku ku rinka yin sadaka mana fa qala rajulun sai wani mutum yace ya rasulullahi indi dinar ina da dinari daya qala sai manzon Allah yace anfiqhu ala nafsik to kai bukatar da ta shafi kanka cinka shanka suturanka maganinka sauran bukatunka na rayuwa na tilas qala sai ce indi akar banda shi ina da wani dinaran qala anfiqhu ala zawjatik sai ka sayar da matarka abin da ya shafi abincinta suturanta tufafinta wurin zamanta da sauran abin da ya shafi wannan qala sai ce indi Akar ina da wani banda wannan qala amsiku ala waladik sai ka ciyar da ƴaƴanka kenan da shi qala indi akhar yace banda wannan ina da wani qala amsiku ala khadimika ka ciyar da shi ga bawanka lafazin khadim yana ɗaukar ma'anar bawa sannan lafazin khadim yana ɗaukar ma'anar yaron gidanka wanda yake maka hidima mace ce ko namiji mai maka wanki ko mai tuka maka mota ko mai wa matan ka wanke ko mai wa matan ka wanke wanke ko ma waye ya sa cikin su qala indi aka yace banda wannan kuma ina da wani dinar sai manzo Allah ya ce anta absaru to kai ka sanin kuma ina zaka mika shi ni da na jera ma wannan sannan wannan sannan wannan sannan wannan kaga akwai tartibul aulawiyat kaga kenan mutum ya fara da kansa sannan kuma to ainihin iyalinsa matarsa mace tana da haƙƙi mai girma a kanka sannan kuma ƴaƴanka sannan wani sannan wani kamar yadda manzon Allah ya tasbihi a cikin wannan hadisi yas'alunaka ma za yunfiquna qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibn sabil sai Allah ce wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na alkhairi fa inna Allah bihi alim ubangiji ta'ala yana sanar da shi ma'anar Allah yana sanar da shi abin zai zama kararre tsararre a wajensa ladan zai tabbata har ka je a baka ranar tashin kiyama challenge kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an huwa khairul lakum وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال أن وجب تياكي أكن كوكوم مني وتكوياكي ياكي دومن يأتي كلمة الله أبانك ku yi yaƙi kuma domin ku ‘yanto ‘yan uwanku musulmai da suke cikin wani hali na kaskanci. waɗanda aka danne su ake zaluntar su domin dalilan yaƙi suna da yawa daga ciki dai yaɗa kalmar Allah a bankasa ولقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل fi سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما sai Allah ce wa ma da kuma la tuqatiluna fi sabilillah kaga dai kalmar fi sabilillah ta mai mai nan gurin sannan na biyu idan an samu waɗansu musulmi masu rauni minority ne su a wani wuri an danne su ana zalunta su ana karkashe su to kuma ya halatta ku yaki dan ku kwato su dan ku sama musu yanci sai da yace wa ma da kuma la taqatulu fi sabilillah sai ce wal mustad'afin min ar-rijali wan nisa'i wal wuldani haka ku yaki domin yanto al mustad'afin masu rauni min ar-rijali wan nisa'i wal mazaje ne mata ne da yara kanana الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا duk ana yaki domin waɗannan dan tabbatar da adalci dan kwatan kwatan haƙƙin wanda aka zalunta da haka Allah ce kutiba alaikum alqitalu an wajabta yaki akan ku wa huwa kurhul lakum gashi ku kuna kin shi tunda kuna kin mutuwa wa sa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum yusul zama za ku iya kin wani abu sai kasance shine alkhairi a gare ku wa asa an tuhibbu shay'an wa sharrul lakum kuma zai iya yiwa ku so wani abu alhali kuma sharri ne a gare ku in yaki da kuke yi din nan dan saboda kuna jin tsoron mutuwa a cikin yin yakin nan ne za a samu shahada wanda ita ce mafi girman abin da mutum yake so ya samu sannan a cikin yaƙi ne za ku samu cikakken yanci na ku yi addinin ku tunda idan baku yi yakin ba sai kasance an tauye muku hakkokin ku na addini a cikin yin yaki ne za ku kwato zaluncin da aka zalunci masu raunin cikin ku akwai abubuwa da dama waɗanda yake alkhairi ne mai yawa amma ku kuna ki tunda kuna kin tsoron kuna kin tsoron mutuwa shine an sa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum khair din da Allah ya ambata anan bai siffanta shi da yawa ba amma an sai ce fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kasira sai aka siffanta khairin cewa yana da yawa ma'ana wani lokacin za ku iya kin abu kuma a cikin wannan abun akwai alkhairi mai tarin yawa ba wai alkhairi dan dangane ba wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wani lokacin kuma za ku iya san abu shine san ku zauna kar ku yaki san a zauna lafiya yau a dake ku nan a ce ku zauna a zauna lafiya yau a cuce ku anan ku ce a zauna lafiya yau a yi wannan a ce wa ibadur rahman allazina yamshuna ala ardi hawnan wa idza khatabahum aljahilun qalu salama ma'ana idan aka mare ka nan gefen sai ka je kai gefen na kumcin ka ci shi kuma kara wai kai kalu salama kalu salama ne duk wanda ya faɗa ta bai fahimci nasosin qur'ani kowace aya mahallin ta daban qalu salama inda ake faɗa daban amma kuma ai faman ta da alaikum fa ta do ita ma ta da alaikum ita ma tana nan wa in aqabtum fa aqibu bi muslima ma uqibtum bihi ita ma tana nan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha ita ma tana nan da haka sai mutum ya dauki bangare da ayoyi kalu salama kalu salama ya rayu akan haka sai ya rayu cikin kaskanci cikin wulakanci baya da yanci amma dole akwai lokacin da za su kalu salama bayan Allah ku yi hakuri za a duba a ga yaya za a bi kadin ko ba za a duba aka sake yi aka sake yi aka sake yi sai ka ce to ku bayan Allah kalu salama mun ajiye ta daga yau faman yatada alaikum fa'tadu alaihi bi mithli ma atada alaikum kaga yau wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma wannan ana ban al'amura ne kowanne dalla dalla dake dake abin da yake kuskure shine mu kyale ragamar al'amuran mu a wurin marasa ilimin cikin mu a wurin masu kananan shekarun mu waɗanda ba su yi karatu mai zurfi ba ba su da gogayya da rayuwa ya kasance su ne za su rinka mana shiftar mai zami to wannan shine kuskure amma matukar zamu danka al'amarinmu wurin masanan cikinmu dattijanmu dattijan mu masu tsoron Allah cikinmu malaman cikin mu da suke bin sunnar manzon Allah to shikenan sun san kowace aya inda ya dace a saka wanda da dace a sata a can a saka wanda da dace a sata a can a saka amma in muka kyale abun ko malaman da suke da haƙƙin su haka sai busi ba jagorori da suke da haƙƙin su haka sai busi ba shugabanni da ubangiji ta Allah ya ba su girma ya ba su matsayi na shekaru suka san jiya suka san yau suka san tun shekaran jiya ba su ce komai ba to abin da yake faruwa sai ga al'amura sun koma hannun yara shikenan sai al'amura da su lalace saboda haka wajibi ne al'umma ta sami yin yanhauna anil fasadi fil ardi dan ulubaqiyya sune tsaro na kowace al'umma sune security din al'umma sune ganuwar ta na kar musiba ta fada kanta su ko ulubaqiyya yadda suke suna da ilimin addini suna da sani gaba da rayuwa suna da ƙwarewa ta fuskar rayuwa suna da kishin al'ummarsu suna tunanin su ne ba kawunansu ba jama'arsu ba gidajensu ba ba ƴaƴansu da jikokinsu ba ulu baqiya kenan suna kokarin su hana barna za a cuci al'umma su ba za su yarda ba tun daga gwamnatin kasa har gwamnatin sama in za ta yi al'umma su ba daidai ba sai su je su same ta abu kaza da kuka yi bai dace ba dan wannan cin mutuncin al'ummar da muke wa shugabanci ne kuma dole mu yi magana a madadin su nauyin mu ne mu ce muku kaza nauyin mu ne mu ce muku kaza nauyin ku ne ku kuma ku dauka ku gyara ina fata an fahimta to dole sai an samu wannan sannan al'amura za su gyaru amma in ba a samu wannan ba al'amura ba za su gyaru ba za a yi ta shan wahala ne da haka manya manyan mu da ubangiji ta Allah ya bamu masu shekaru masana ya kamata masu ilimin addini wanda suke da ilimin zamani waɗanda suka dole ne ya kasance suna wakiltar al'umma ta yadda ya dace dole ne ya kasance su wakilci al'umma din amma in ba su wakilci al'umma ba fa to duk wanda zai fito ne magana kuma kansa sai masa kayan kuskure ku ku yi mana daidai din domin idan ka ƙi yin daidai a matsayin ka na babba to yara sun su kuskure idan a matsayin ka na babba baka ce a zubar da shara wuri kaza ba kai wurin da za a zubar sai a zubar ko ina sai gari ya zama duk bola sai gari ya zama duk juji sai cuta ta kama mutane gaba ɗaya da kama ka ba su da lafiya dan shugabannin su ba su da kishi haka ne ko ba haka bane ba to dan haka dole ne a cikin al'umma a samu quluba qiyatin yanhauna anil fasad fil ard wanda za ta cikin al'umma amma lalle abin nan da aka yi mana na cin mutunci na cewa a zo a yi zaben su da kyau a Najeriya cewa a yi zaben ko ba cikin Ramadan ba cin mutuncin mu ne kuma sakacin mu ne mu musulmai domin da ƙuri'ar mu wannan gwamnatin take tsaye da gindinta a yau gwamnatin nan ta tarayya da ƙuri'ar musulmi take tsaye da gindinta kaga sakacin mu ne kuma bari wani abu ya tafi haka to amma na tabbatar cewa ko dai ita gwamnatin ta yi kokarin ta gyara in Allah ya so ta da alkhairi wanda ba wanda muke nufi da sharri za mu so yau a ce jujubushi ya furta kalmar shahada ya ce ashhadu an la ilaha illallah amma idan ya ki babu yadda za mu yi da shi dole mu yi adawa da shi wannan kaddara ce ta kama mu yi adawa da shi tun da ya ki kalmar shahada amma in san mu ne ya faɗa to bala sana kuma ba shi ai in san mu ne ya faɗa in san mu ne ya adalci in san mu ne ya kare haƙƙin mu amma in bai kare ba dan Allah ya za'i mu so shi yanzu abin da ya faru a Kaduna ita san gwamnati ne wannan abin ya faru san ma'aikatan tsaro ne wannan abin ya faru me yasa ba su ba da report ga hukumar tsaro ba cewa abin da aka rubuta a cikin jarida kaza rashin mutunci ne kafin ta fito ina ɗan security duk su zuwa ba inda wani abu ne da ya shafi gwamnati kafin jarida ta fito an riga an kwace ta gaba daya ilhannin jama'a amma tunda manzon Allah aka zaga baya da gata a Najeriya baya da gata a Bila na Abuja baya da gata a dukkan rukunin mushi kenan kuma sai ya wuce a haka inda a ce gwamnati za a ciwo mutunci ko a ce wani sirrin su ko wani sama da fadi din su wallahi na yi masa addu'a cikin tafin sai Allah saka muka da alkhairi muna tare da kai da su kuma sai ga wadansu sun yi mun waya a Kano fa mata mata na musulmai gobe sun shirya a ƙasa za su haɗu su je kofar gidan mai martaba sarkin Kano su yi sallar nafila a biyu su isarwa da sarki sakon cewa an ci mutuncin addini a Najeriya kuma su la'anci wanda abin ya shafa a waje a Kaduna ana nan a Supreme Council abin of Syria in Nigeria su ma suna nan suna shirin nasu ma'ana babu yanda za a kyale wato ya kamata gwamnati ta dauki mataki a yau in gwamnati ta bada shela ta ce an rufe wannan jariya ta zai an kama wannan marubucin an gabatar da shi kotu ya kawo abin da zai zama barazana ga tsaron lafiyar kasa na tabbatar hankalin musulmi zai kwanta amma kyale shi yake tuna to ai kaga musulmai kenan gwamnati bata kare su ba sai su yaya ma'ana sai su dauki dokoki a hannunsu tun da gwamnati ta kida dokan doka ba wanda zai so jama'a su dauki doka a hannu dan daukar jama'a su dauki doka a hannu baya da kyau baya da dadi wurin ka zaniyar ka sake lalata ta yake me ya rusa Liberia daukan doka mutane su dauki doka a hannu me ya rusa Sierra Leone daukan doka a hannu Burundi Rwanda Congo Kinshasa duk mai rusa su me ya daidaita Angola tun da suka sami yancin kai zuwa yau ba zaman lafiya daukan mutane su dauki doka a to ina amfanin ma'aikatan tsaro duk suna ganin wannan ba sa daukar mataki akai ina amfanin shugabanni da tije masana da su suna ganin ba sa daukar doka ba sa daukan wani abu akai dan me ba za a yi magana ba dan me ba za a hana ba to kashe da muke da gwamnati wato in dai tana son ta yi wa Najeriya gata ta yi maza ta yi hanzari ta ɗauki doka a hannunta kar ta bari jama'a su ɗauka a hannayensu ba ma so jama'a su ɗauki doka a hannunsu amma in ya zama ya musu tilas babu yadda muka iya kamar yadda wani ke cewa wa in lam takun illa asinnatu markaban fa laysa ladal mutarri illa rukubuha in ka daga kafa ka nemi inda za ka dora ka rasa sai akan mashi to dole dai ka dora ko akan mashin ne dan kafar ba za ta tsaya a haka ba wannan kuma wani abu ne da كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون وبيني تعالى كده سني saboda haka muna nan muna zira su ko mu ga kungiyoyin addinin jihar Borno da kungiya kaza da kungiya kaza da kungiya kaza mai sunna a jihar Katsina abin da yake ma ga nan akwai aswatu sunna ko babu aya ta gaba Allah ce ne وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون al-imam ibnu jarir tabari a cikin littafin sa da imam ibnu abi hatim shi ma a littafin sa na tafsiri da imam al-baihaqi a cikin littafin as-sunan al-kubra dukan sun yi tarayya wajen ruwaito hadisi daga jundub ibnu abdullah yace manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zafi waɗansu zarata cikin sahabbai ya ɗora abu ubaida ibn al-jarrah ko ubaida ibn al-haris ya zanto ya shugabance su domin su je wato su leko asirin abin da mutanen makka suke lokacin da aka sanya wannan sahabi ko da abu ubaida ibn al Jarra ko abu ubaida ibn al-haris wato sai ya rinka jin takaici da damuwa na zai tafi ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya son rabuwa da manzon Allah da manzon Allah ga haka sai ce to kai zaman ka sai ya kirawo Abdullahi ibn Jahaji sai kai jika a madadin sa aka zabe shi da wadansu zaratan sahabbai mutum bakwai ko wani adadi ne ban ba su da yawa aka ce su tafi to manzo Allah ba shi wata takarda yace kar ka karanta sai ka bar gari da aka yi nesa nesa da gari ya bude takarda sai ga abinda manzo Allah yake cewa a cikin takardar na dora maka nauyin ka je ka yi aiki kaza ka yi aiki kaza ka yi aiki kaza ka leko mun asirin kafirai kaza amma cikin waɗannan da suka tafi tare da kai karka tilasta wani ka ba su labarin ga inda zaka dan fa sun fita ne ba san inda za su fita kuna yace duk wanda ya ga zai iya zuwa ya bi ka ku tafi wanda yace ba zai iya ba kyale sai ya dawo gida ku ku gaba sai ya karanta musu sakon manzo Allah ce su kun ji abin abinda manzo Allah ce mutum bai daga ciki suka bada uzuri suka koma gida sauran kuma suka ce a tafi da suka tafi suna tafiya sai suka game da tawagar kafare daga cikin mutanen makka cikin su akwai ibn al-hadrami shine shugaban su suka yi musu kwantan bauna suka kai musu farmaki aka yi dan sare-sare da juna suka kashe ibn al-hadrami suka kama waɗansu daga ciki a matsayin fursunonin yaƙi sauran kuma suka gudu to hakan ya kasance a ƙarshen da sani za a shigar rajar kira wanda su a tsammanin su wannan ranar ita ce cikon talatin na da sani gobe ɗaya ga rajar ashe yadda lissafin yake rajab wannan da sani ya tsaya tun 29 ga wata da haka yau ɗaya ne ga watan rajab watan rajab kuma ba a yaki a cikin sa ina fata an fahimta kaga sai suka samu kansu cikin kuskure shine kaiwa abokanan adawa hari amin a cikin wata mai alfarma shine watan rajab domin waɗannan watanni guda hudu da zulqa'ida da zulhijja da almuharram da rajab an haramta yaki a cikin su sai dai an kawo musulmai hari to amma su ba tsammanin su karshen yini ne na jumadal sani ba su san ba ɗaya ne ga watan rajab to da haka da haka ta faru sai kafaran maka suka samu abin da za su aibata manzan Allah sallallahu wani. To a gashi nan ya ce a daina yaki a cikin wata mai alfarma ya turo mutane an zo an yaki har an yi kisan kai har an ribace waɗansu to wannan addinin kenan wannan kuma bin qur'ani din kenan bin sunnar kenan ma'ana ka san idan ka samu wata tangarda ko yaya take wanda shi bai yi imani da aqidar kuma sai kafa ma hujjar ko shi dan bid'a ne sai ce to ka gani sunnar kenan ba kai dan yayi da sunnar ba ma'ana dai ina ganin ga wata ka'ida da ka dauka ma kanka kuma yanzu ka karya ta dan haka ya samu abin da zai zarge ka da shi sai ne Allah sai saukar da wannan aya yas'alunaka anis sihril haram qitalun fi wannan riwaya kuma riwaya ce wadda ibn hajar ya inganta cikin littafin sa al-ujab fi afi bayan al-asbab yana da littafi na asbabun nusus yas'alunaka an ash-shahr al-haram qitalin fihi suna tambayar ka dangane da wata mai alfarma qitalin fihi yin yaki a cikin sa ka ce da su qitalun fihi kabir lalle yin yaki a cikin wata mai alfarma kabirun min adh-dhunub babban laifi ne abu ne wanda bai dace ba a yi shi an gane ko shine kul qitalun fihi kabir sai ce wa saddun an sabilillah amma kautar da mutane daga tafarkin Allah za su yi imani a hana su wa kufurin bihi da kafirce wa tafarkin Allah ɗin, rashin yarda da musulunci wal masjidil harami da kuma kautar da mutane daga ɗaki mai alfarma in sun zo za su yi umara irin yadda kuka yi wa annabi da ya zo a sulhul hudaybiya kuka hana shi shiga maka yi umara ai wannan annabin Allah ne ya taho tare da shi da sahabbai sun yi ihrami za su yi kuka hana su shiga shine wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu da fitar da ma'abota garin makka cikin gari kore su yi hijira kun sa sun hijira farko da ta biyu zuwa habasha kuka sa suka hijira ta uku kuma zuwa madina taron waɗannan al'amurra gaba ɗayansu akbaru inda Allah su ne mafi girma a wajen Allah sama da kisa din da aka yi in kuna zargin manzan Allah cewa ya ya ya umarci sabai sun yaki cikin wuta mai alfarma laifi ne to ku ku lissafa irin ku yi kididdiga mana barnar da kuka yi ta'addancin da kuka yi saddun an sabilillahi kun hana mutane su imani wanda yi ku kama shi ku ɗaure ku rinka masa lalas da wuta ku bankare shi ku sa shi a cikin rana a sahara cikin an zafin rana kuna cewa ta ya kafirce kufrun bihi kafirce ubangiji wal harami nan wal masjidil harami ai saddun adil masjidil harami ce. kautar da mutane hana su zuwa ɗakin Allah su yi dawafi hana su zuwa su yi sa'ayi tsakanin sufa da marwa wa ikhraju ahlihi korar mutanen makka daga cikin garin makka din su ko sun yi imani da Allah garin na Allah ne za su zo su bautawa Allah a wurin da yafi ko ina tsarki kun kore su ko kuma shirka a wajen to waɗannan ababai da aka lissafa gaba daya akbaru inda Allah su ne suka fi girma a wajen Allah sama da abin abinda manzon Allah ya sa su sahabbai suka sai ce wal fitnatu akbaru min al qasr wal fitnatu shirka kamar yadda mujahidi fassara haka abdullahi da abul ma fassara al fitnatu shine ashirk shirka akbaru min al qatl ta fi girman laifi sama da kisa kamata ya ku zargi kanku ku da kuka yi shirka kar ku je ku samu wani wanda ya yi kisan kai kuna zargin sa domin kisan kai in laifi ne kabira ce daga cikin kaba'ir amma shirka kuwa wato ainihin kafirci ne fita ne daga musulunci da mutum ya yi laifi wanda kabira daga cikin kaba'ir da kuma mutum ya fita daga musulunci gaba ɗaya wannan fi girman laifi shine mana ma'anar wal fitnatu akbaru min al sai ya zanto mayar da martani wato ainihin game da waɗancan kafirai da suke zargin musulunci Allah ce wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u kafare ba za su gushe ba suna yakar ku har sai sun yi kokari har sai sun sa kun yi radda kun bar addinin ku in istata'u inda za su samu dama za su yake ku za su tursa ku za su za ku har ku bar addinin ku wa man yartadi minkum an dinihi cikin ku duk wanda ya rudde bar addinin sa fa yamut kuma yazo ya mutu wa huwa kafirun yana mai kafircewa Allah fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah irin waɗannan ayyukan su sun riga sun lalace duniya da lahira wa ulaika ashabun nar irin waɗannan kuma su ne ma'abuta wuta hum fiha khalidun suna masu dawoma a cikin ta a nan ubangiji ta'ala ya nuna ba za su gushe ba suna yakar ku har sai sun sa kun yi da bar addini inda za su samu dama to a wani wuri sai ya nuna daga ƙarshe dai sun sallama sun san ba za ku bar addinin ba al yawma ya isa allazina kafaru min dinikum fala takshawhum wakshawhum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu kafirai sun riga sun tsammani sun san ba za ba yanda za a yi ku koma kan addinin su na gargajiya sun san ba zai yiwu ba sun ɗebe tsammani wannan kalma duk da tana gaskatuwa ne akan kafiran maka da suka zamani da manzo Allah sallallahu amma fadin ma'anarta zai shafi hatta kafiran yau domin in akwai wani abin da zai sa a daina musulunci shine yakin da America ta shelanta yaƙi da ta'addanci a fakaice yaƙi da musulunci wanda ta taro waɗanda suke ƙawayen su su tsaya ta yi a rufe wancan ƙungiya ta musulunci a kwace akawun ɗinsu a kwace dukiyoyinsu a rufe akawun ɗinsu a yi wane ne duk wannan bai kara musulunci komai ba sai bunƙasar ɗaukaka a ina kuma a cikin america bai kara wa musulmi wani abu ba sai ƙarfi domin a america da tun kila ta dauka tana tana barci ne ko gyangyadi aka kai mata hari aka rusa cibiyar kasuwancin duniya aka rusa wani bangare da pentagon aka rusa duk inda aka rusa kila gyangyadi suke to sai ta farka sai ta daura damara kuma tare da haka kuma sai aka sake kai mata hari <laughs> ai wanda yana ba a kyale ta ma ita kadai ba sai aka rusa jirgin ruwan faransa jirgin ruwa mai daukan mai aka rusa nan aka rusa nan aka je can gurin waɗansu ƴan yawon shakatawa a Bali a Indonesia aka rusa su su ma duk suka tashi daga aiki aka je ma'ana ina amfanin farkawa da Amerika ta yi damarar da ta daura ta yaƙi da ta'addanci game da take faɗa ma'ana ta daura damarar da za ta shaƙe ta ta mutu ne mu ba ta farga ba dan ba abinda wannan ya ƙara musulunci sai ɗaukaka da bunƙasa ba abin da ke kara musulmi sai karfin hali da jajircewa kan addinin su kuma duk suka gama yi wa mutane karya ai mas'alar afghanistan ko taliban mas'ala ce ta sati biyu mas'ala ce ta sati uku waɗansu rudaddin ma daga cikin kasashen musulmai in kana karanta jaridun su sai ake waɗanda sun jawo kansu bala'i ai cikin kwana biyar an gama da afghanistan sai ga shi wankin hula ya kai su dari har ya zuwa yanzu babu wani gawurtaccen mutum daga cikin yan taliban da aka kama ba wani gawurtaccen mutum daga cikin yan tanzimul qaida da aka kama kawai sai an je an mutane ne akan titi irin yan islamic relief organization din nan masu raba abinci ko raba magani da an ganka da gemu da wannan kananka sai aka ba haka wai masu masu iskili ne faɗa da an ganka da gemu da wannan ka na sunna sai a danke ka kawai sai a tafi gonta namu ta ce wannan ba dan tanzimul qaida a sa a cikin rajista sai da tafiya ta yi tafiya aka sako ya zo wajen mutum ko hamsin ne ko arba'in duk yan pakistan ne wanda ba su da alakar tanzimul qaida american kanta ta sako su ta mika su a hannun musharraf wannan ba ya zama abin kunya ba a gare su to duk wannan abin da yake nuna wa ya uwa karfin Allah shi ne kuma duk wannan abin da yake nuna wa shi ne azzalimi duk karfin sa sai kaga Allah madaukakin sarki ya kwace masa dabara sai ya cutu inda amerika za ta yi cin zali za ta yi zaluntar mutane ta dawo ta yawa kanta adalci ta sake lissafi da ta riga ta huta amma sai ta zo sai take ta magance wato matsalolinta ta hanyar karfi sai zanto matsayinta kamar matsayin likitan da ya samu wani yana zazzabi sai ya ba shi magani don ya wara kuma sai kututa ta kama shi to kamar matsayin amerika kenan a yau ta so ta magance zazzabi sai ta haifar da kuturta kaga lamari ya lalace gaba wala يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم an دينكم in استطاعوا wa يرتد منكم عن an cikinku cikin ku dukkan wanda ya rudda bar addinin sa fa yamut sai ya mutu wa huwa kafirun yana mai kafir cewa Allah fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah irin waɗannan ayyukan su sun lalace duniya da lahira wa ulaika ashabun nar irin waɗannan 'yan wuta ne su hum fiha khalidun suna masu dawama a cikin ta malamai sun yi sabani kan wannan aya hukuncin mutumin da ya yarda shin da zaran mutum ya yi ridda ne aikinsa da ya yi na baya ko shekara goma ya yi yana musulunci zai rushe ko kuma sai in ya mutu akan riddar sai malamai suka maganganu guda biyu waɗansu malamai suka ce da zaran ya yi ridda aikin da ya yi riga ya rushe ina fata mun fahimta ba wai ina fata fahimta ba wai sai in ya mutu ba daga yin riddar aikin ya rushe menene hujjojin ku suka ce Allah ce wa man yakfur bil iman faqad habita amalu wa huwa fil akhirati min al khasirin wa laqad uhiya ilayk wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al khasirin Allah ya lissafo annabawa tun daga wakilka hujjatuna atainaha ibrahima zuwa wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyasa kullu min salihin wa isma'ila wa yasa wa yunus wa lutan wa kullam faddalna alal alamin wa min abaihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim zalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadi sai ce walau ashraku walau ashraku bi la anhum ma kanu ya'malun suka ce ta aka da sun yi shirka da aikin ya lalace a can la in ashrakta la yahbatanna amalu in kai shirka aikin ya rushe wala takunanna min al-khasirin wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu sai imam malik suka ce ba ruwan mu da ya yarda aikin ya lalace imam shafi'i yace a'a sai in ya mutu akan rida menene hujjar ka imam shafi'i yace wannan ayar dan Allah ce wa man yartadi minkum an dinihi fa yamut wanda ya ridda cikin ku ya bar addinin sa fa yamut sai ya mutu wa huwa kafirun yana kafiri fa ulaika habitat amalu me sakamakon sabanin a ilmance sakamakon sabanin a ilmance shine mutum ne yayi shekara goma ko ashirin akan musulunci sai zo ya bar addini bayan wata ɗaya aka yi masa wa'azi sai ya dawo to da ya dawo cikin musulunci yanzu idan mun ɗauki ra'ayinsa imam malik aikin da ya ni shekara goma zuwa sha biyar ashirin biyu ya rushe yanzu ko ya dawo ba za a mayar masa da shi ba sai dai ya mai ya sake samu idan mun ɗauki fatawar imam shafi'i aikin da ya yi tun da dai bai mutu a kan ba ya dawo musulunci aikinsa na shekara ashirin yana nan yanzu da ya dawo zai ci gaba zai gina ne akan wancan ina da kun fahimta to yaya a yau ina za mu bi mu bi shafi'iyya ko mu bi malikiya ga hujjar imamu shafi'i wa man yartadil minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun shaykh muhammad al-amin shankiti Allah ya kansa da gafara duk da cewa dan malikiya ne fitacce ga wurtaccen malami na Mauritania da ya rayu a Saudiya har kuma ya rasu a can a cikin littafin sa daf'u ihamil iftira bi an ayil kitab yace a gaskiya qaulun shafi'i ajra alal usul a kan wannan mas'alar magana shafi'i ta fi tafiya da ka'idoji na usulu sama da magana imam malik yace domin ka'ida waɗancan ayoyin gaba daya sun zo ne mutlaq wannan ayar ta zo muqayyad wala budda min hamlil mutlaqi ala al muqayyad ko ba haka ba wa man yakfur bil imani mutlaq ne walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun mutlaq ne la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al khasirin mutlaq ne amma nan wa man yartadid minkum an dinihi fayamut muqayyad ne la budda min hamlil mutlaqi ala al muqayyad wannan ita ce ka'idar amma fa imam malik shi baya sallama da gaggawa yace shi wannan abin da aka ce ku lura da ayar sakamako bi ta faɗa laifi bi ta faɗa wa man yartadid minkum an dinihi laifi da ɗaya kenan fa yamut wa huwa kafirun laifi na biyu kenan me sakamakon laifi na farko yace fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah me sakamakon laifi na biyu wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wata maganar ba ba haka suke tafiya ba yana fata an fahimta wannan magana da ya faɗa wato yana nufin in dai mutum ya yi din kawai aikin ya rushe maganar zai shiga wuta to in ya mutu akan rida kuma zai shiga wuta in ya dawo to ba zai shiga wuta ba amma dai aikin baya ya rushe sai ya sake sa sai haka ya dauka amma sauran malamai ba su sallama masa akan wannan ba a gaskiya maganar waɗancan malamai ta fi ƙarfi sama da maganar Imam Malik ina fata an fahimta sai Allah ya ce mai aya ta gaba wanda za mu saka innal amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah والله غفور رحيم وبنجي تعالى إن الذين آمنوا للي وأن سكي إيماني والذين هاجروا da waɗanda suka yi hijira wa jahadu fi sabilillah suka yi jihadi dan yada kalmar Allah a ban kasa ulaika yarjuna rahmatallah irin waɗannan su ne suke fatan ramar ubangiji wallahu ghafur rahim Allah kuma mai gafara ne mai jin kai ne ibn abi hatim ya ruwaito magana daga jundub ibn abdullah cewa waɗancan mutane waɗanda manzon Allah ya tura har suka kashe wani cikin kafirai a mushrikai sun yi ta faɗin maganganu a su. cewa lam yakunu asabu wizran falaysa lahum ajrun ko da ba su samu zunubi ba tunda sun kashe mutum a cikin watan da aqida su mai alfarma ne to fa ba su da lada sai Allah saukar da wannan ayar dan mayar musu da musulmi cewa da dai sun yi imani kuma sun yi hijira sun yi jihadi to duk wanda yake da wannan sifar ayyul zun rahmatullah ibn al-qayyim a cikin littafin zadul ma'ad fi hadith khairul ibad yace mabudin kafa daula islamiyya shine wannan farko a sami umma mu'mina idan umar ta yi imani imani ya shiga zuci tasirin sa ya bayyana cikin gabbai da ma'amalolin mutane saye da sayarwansu da an gansu an gama su imani sai kuma wallazina hajaru umma muhajira ta yi hijira sannan kuma wallazina jahadu wa jahadu fi sabilillahi dan ta yi jihadi yace sannan sai dole musulunci da kafa na fata an fahimta dole sama al-iman al-hijra al-jihadu fi sabilillah thumma ta'ti dawlatul islam in babu imani babu hijira ballantana jihadi ina dawlar musulunci za ta a da lallaba a samu wani abu wanda ya fi babu ina fata an fahimta ubangiji ta'ala ya mana gafara ya